الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمون أفوال دا jinkiri za mu tashi darasi na 38 a cikin karatunmu na nasarar loro da alamaratul su'ud yau 28 ga watan al-muharram hijira ta 1441 ma 28 ga watan tara shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi baiti na 207 falaisa bilga'ibi fil lugati bilgalibi na'am bismillah <clears throat> alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على lanabi لا نبي amma أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وليس للغالب في اللغات والخنف فيه لابن جنيات نعم وليس في الغالب في اللغات والخنف فيه لابن جنيات يجي وليس بالغالب في اللغات شيء المجاز ba galibi bane a harsuna wato galibin kalmomin harsuna da uslubin maganar su ba majaz ba ne in ya zamanto majaz shine galibi ga baki ɗaya lugar ta zamanto zaurance kenan <laughs> na walhulfu fihi libni jinni ati sabani a cikin wannan matsalar ati ya zo libni jinni ga ibn jinni shi ya ce shi ne alghali yana nufin annal majaz laysa don fil lughat yana cewa wato shi almajaz ba shi ne galibi ba a cikin allugat a cikin harsuna ai almufradat wato ɗaiɗaikun kalmomi da kuma ma a cikin wato jumloli aljumal wanda Sabani ga ibn jinni biljin wasu kuniliya na'am mu'arrab kinni bainal kafi wal jim wato libni kinni ne asali ah, shine ake ce masa ibni jinni mu'arrab ɗin ibni kinni ne wato abu ne wanda yake tsakanin kaf da jim <laughs> kalma ce da take tsakanin kaf da jim ita ba kaf ba ita ba jim ba a yaran su eh na jin ciya ne cin ne mm. <laughs> ciya ne cin ne eh. <laughs> babu larabe ba ne na eh, mu'arrab ne na eh, laraba sai suke ibn fi qawlihi a cikin faɗansa. sa innahu fi kulli lugha al-majaz shine galibi a kowane yare shine galibi a bisa haƙiƙa yana riyawa yana cewa cewa babu wani lafazi illa wasu imanuhu mujazan majazan majazan makarunan bil qalilati akthar min isti'malihi haqiqatan bil istiqra' yana cewa babu wani lafazi face amfani da shi ta fuskar majaz idan aka idan ya zamanto ya zo da karina wannan amfanin ya fi amfani da shi ta fuskar hakika bil istiqra da bibiyan ɗaiɗaikun kalmomi ɗin wato ya yi istiqra'in lugha na'am yana bai faɗi cewa aksar kalamin bulaga mafi yawan zancen wato masu isa matuka wajen kyautata zance masu ilimin balaga gwanaye wajen magana tashbihat wato tashbihi ne daban-daban wato kamanta kaza da kaza wasti'arat da kuma isti'ara ka dauki wata kalma kai arontar kai amfani da ita ba a mahallinta ba da jingina ayyuka ya zuwa ga wanda baya inganta a ce yayi aiki kamar a ce bango yana da irada ko bango yana so ya faɗi na'am kamar wato dabbobi da lokaci wal'atlal da wurare da makamantan waɗannan Shi ne galibi wajen masu balaga in ka duba littafin balaga kyan maganar mutum a ga irin waɗannan asali ɗin da ya amfani da su tashbihat ɗin wa ya ce to haka nan ma al'adar zance da juna shi ma haka yake kamar faɗinsu. safartu ilal bilad. safartu ya tafiye na zuwa ga wato garuruwa kuma ra'aitul ibad na ga wato bayi wala na sanya tufafi wa malaktu na mallaki bayi ma annan lam yusafir ila kulli bilad ta da cewa bai tafiya zuwa ga dukkan kasashe ba walam yara kulli ibad kuma bai ga dukkan da bayi ba har ya zuwa karshen sa na'am na istighraqiya kaga ba istighraq bane jinsi ne sai kaga za a yi masa raddi anan a ai jinsi yake nufi wanda yake ya ga jinsi ai yas duk da koda guda ɗaya ne <laughs> na'am mm. wala ya kamata ƙaunar ƙaunar ibn jinni a faɗin wannan faɗin maganar ibn jinni faduwar faɗin wannan magana ta ibn jinni ba abu ne da yake buya ba cewarsa da ya ce algalibi a cikin harsuna shine almajaz kuma abin da ya kira shi majaz din fa haƙa'iq ne lugawiya abubuwa ne wanda suke a wato haƙa'iq ne lugawiya وبعد تخصيص مجاز فيلي آه، برمجة أنا وبعد تخصيص مجاز فيلي الإدمار فالنقل على المعول فالاشتراك بعده النصف جرى لكونه يغتاط فيه أكثر نعم وبعد تخصيص مجاز وتو آه، التخصيص shine yake zuwa bayan taksis majaz yana zuwa bayan taksis wato idan aka samu a in aka samu mas'ala wani ya kafa hujja da ita da dalilin taksisul am wani kuma ya kafa hujja da ita da dalilin majaz to a taksis shi za a kaddamar akan almajaz mai taksis hujjarsa tafi karfi saboda taksif shine gaba da majal kamar matsalar mu ta ta jiya ta eh, eh, muwatsa ba ta alkalbul aqur alkalbul aqur kaga malik yace alkalbul aqur wannan za hada da zaki da sauransu mm. to wannan istimal na malik taksis ne yayi ko kuwa a majaz ne ya hmm, idan aka koma ya yi taksis ne bilkiyas in aka ce taksis ne in kuma aka ce ya yi amfani tunda ai a Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuwar ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum kuma a sayd shine dukkan wata dabba wadda take ba ta gida ba ita ce sayd to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce khamsun min ad-dawabi yuqtalna fil hilli wal haram a hamsun fawafik a wata riwaya ya faɗaya su alkalbul aqur wal fa'ara wal hida'a wal gurab wal aqrab to kaga wannan taksis ne aiko daga hannun da aka yi su wannan aka ce ana kashe su fil hilli wal haram to kaga an yi taksis to sai malik ya ce alkalbul aqur ya hada al'asad wal namir wal fahad wal zi'ib amma wanda take wanda take dukkan wanda yake dukkan wanda yake i'tida akan mutum kuma yake ji masa ciwo ce amma ma la ya'tadi alal insan kamar adabu kirkeci ko as-sa'lab to wannan shi ba ba said bane bai shiga cikin wannan ba to yanzu malik a za mu ce wannan an yi tafsis to fitar da zaki da sauransu da aka yi wannan kiyasu ne akan hadisin da ya tafsisin kalbul aqur saboda aka a ce ai kiyasin al-asad da kalbul aqur da jami'in sifar al-aqr shine al-jurh da ta'addanci ko kuwa za a dauke shi kan cewa a'a an ba su wannan a majaz ne عن كراء الكلب الأقور أسد مجازا مرنة آه. الإجلال على كل التنبيه بالأدنى على الأدنى إيه التنبيه بالأدنى على الأعلى وأنا نتوى النباب إني الاشتراك oh a wajen al-mafahim ne al-mafhim eh mafhumul mafhumul muwafaqa al-aulawi mafhumul muwafaqa al eh haka al at-tanbih bil eh haka nan ma asuban da alhayya. hayya kaga aka fuska fitar da alhayya. hayya macijiya qiyasan ala al-aqrab qiyasul aula sai zama to at-tanbih bil adna ala al-a'la tinna umar nasi اه سيدنا عمر نفسي يا شيخ <laughs> اه كما جرى كما فقيه من اي إيه، إيه. آه، اما جنا سيدنا عمر بقى نفسي بشي النص الكتاب والسنه والاجماع اي ابن نبي قول الصحابيين سيدنا شي إيه، لنا تنتقم مرفوع حكما مرفوع حكما شيء فما لا ما لا مجال للراي فيه ba zai yi a ijtihadi ba shine mafhum shine shine al-marfu' hukman abinda yake mala ma wato mala yuqalu mithluhu bil ra'i shine al-marfu' hukma hmm? amma wannan na sayyidina Umar zai iya daukan ijtihad nasa kuma zai iya daukan hukuncin hakim hukuncin shugaba sau da aka ga gamuwa a cikin darasin abinda muka ce shine kan cewa sayyidina umar ya wannan zamu dauke shi akan cewa sayyidina umar ya yi at-takhsis bil hmm? ko kuma mu ɗauke shi kan cewa ta babin mafhum mafhumul muwafaqa al saboda haka kuma dama mun yi magana an yi magana kan cewa shi mafhum abu ne wanda yake a fi ma'anan nas hmm? magana ce wanda take fi ma'anan nas eh, tana daga cikin dalalatul ladara ce lafziya ko kuma dalalatul iltizam ce mm. mun yi wannan aiko dalalatul iltizam kharij al mahiyya dalalatul ad-dalalatul lafziya kuwa tana daga cikin juz'in ma'anan laf al-mafhum abinda muka rinjaye shine kan ta al-mafhumul mafhumul muwafaqa al-awlawi dalala ce lafziya mm. dalala ce lafziya to amma dai wannan dai a wajen tartib min haithul adilla ana kaddamar da takhsis sannan majaz fayali al-idmar sannan al-idmar al-idmar nau'a kai taqdirin al-idmar to shi bayan al-majaz yake fan naqlu sannan an-naqlu wato a naqlin ma'ana daga daga al-ma'na al-awwal ila al-ma'na al-thani li qarina alal mu'awwali a bisa magana wadda take a bar dogaro falishtiraku ba'dahu annashu falishtiraku sai kuma al-ishtirak ba'dahu an jara bayan al-ishtirak shine ya gudana yazo likaunihi yuhtatu fihi akthara saboda shi a wajen nasx ana yin ihtiyati a cikin sa ihtiyatin da yafi yawa saboda shi yana kunsan ma'anar daukewar hukunci baki daya saboda kaga akwai ihtiya Da haka ba za a je gare shi ba sai an kasi a karshe <laughs> na'am na'am a waye cewa muka a cikin da yace da Imam Malik yace zaki al-asad wal namir wal fahad za a kashe su a cikin harami kaga ai yayi taksisin nassin da yace ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum huru annabi sallallahu alaihi wasallam biyar yace to amma malik sai ya kara al-asad to wannan da ya kara qiyas din wannan da ya kara al-asad da sauransu qiyas yayi akan al-kalbul aqur kaga sai ya zamanto at taksis bil qiyas don kamar yanda ake taksis bin nas ana yin taksis bil qiyas Hmm? tunda kaga a Allah ta'ala ya ce fa in ataina bi fahishatin fa na nisfu ma alal muhsanati min al azab ta yi tahsisin azaniyatu wazani fajidu kullu wahidin minhuma ta jalda sai aka ce idan mace ce azaniya fa na nisfu ma alal muhsanati min al azab sai aka yi mata rabi to rabin a ba rabin kisa ba rabin bulala ɗari tsokana ce tsokana ce ke ya za a rabin gina bulala ɗari sai aka mai mata hamsin fa'alai kaga wannan taksis ne taksisul aya bil aya ko an yi taksisin الزانية والزاني فجلوا كل واحد aka yi تخصيص zani. bizani da da kan akai taksitin azaniya wadda take kuyanga a cikin umumin zani aka ce ita rabi za a yi mata to bawa shi kuma fa in yayi zina shi ma za a yi masa rabi aya dai akan azaniya ta zo to wanda suka ce ana yin taksis bil qiyas sai suka ce sai mi qiyasin bawa akan kuyanga saboda jami'in sifar arriq bauta tana tare da su to kaga anan sai ya zamanto an yi taksis bil qiyas Hmm? an yi tafsirin qur'ani da qiyas hmm, eh, ah, saboda illar ta zamanto ɗaya, illar qiyasin bawo bawo akan baiwa bawa akan baiwa to shi malik shi ma yi yayi tunda wannan hadisi shi tahsisin aya na kan ba a kashe farauta sai wayannan guda biyar to da kaga bin naf kalbul aqur ya fita to zaki da sauransu da me ya fita ah, tahsis bil qiyas

فإن أحسن فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أيتو أي فإن أحسن من أي نفيد أحسن أنا نعم تو in dai haka ne kenan ai aslan aslan ai kuyanga a ai ba ta zama muhsana da za ta zama to ya inda ita mallaka ce ba yadda za a kashe ta na dukiya ce za ka bata mutum dukiyar sani? <laughs> za ka bata mutum dukiyar sani? da zai yi ba so da ka fa'in na bi ma'ana al-istifaf suka zama to fifat eh. in aradna tahassunan eh, in aradna iffatan Mm. wato al-ihsan ma'anonin ai wannan ayar ta suratul nisa tana da abin nan wajen ihsan din nan so tana zuwa da ma'anoni guda uku al-ihsan al-muhsan ko dai ya zamanto al-afif ko ya zamanto wanda yayi az-zawaj sahih ko kuma ya zamanto bi ma'ana al-hurra mm. yana nufi an wal majaza wal ibara cewa waɗannan haƙa'iƙ da aka ambata guda nawa guda shida ko at-takhsis al-majaz al-idmar an-naql al-ishtirak an-nafq eh, al-idmar shine ka kaddara a cewar akwai wani mahzuf hmm, da aka yi a cikin hatta yastaqimul kamil da cikin dalalatul iqtiba ka kaddara mahzuf a ciki a kamar kage yawanci inda suka kawo idmar a yi a inda suke kawo idmar wai idh ta musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka fa qul nadrib bi asaka hajar fanfajarat kaga ai a ana kaddara fa daraba fanfajarat to wannan shi ne idmar to akwai wani lokaci da idmar din zai kunshi tabbatar da wani hukunci ne hmm? to irin wannan idmar din shi ma yana daga cikin haƙa'iq waɗanda suke ilmiya da ake tabbatar da hukunci da su na'am idan suka yi saba idan suka ci karo da juna to abin da yake muqaddam abin da ake kaddamarwa shine at-takhsis thumma al-majaz sannan al-majaz ثم الإضمار ثم الإضمار ثم النقل ثم النقل ثم الاشتراك ثم الاشتراك ثم النفخ ثم النفخ على خلاف في بعضها أبي ثاباني أو أنسوسو سنذكره إن شاء الله ما أنبتشيش إن الله يسو أما التخصيص شو تخصيص فسيأتي تعريفه في قول المؤلف to ta'arifin me ake nufi da tafsir zai zo a cikin fadin mu'arrif al-mu'allif an-nazim inda yake cewa qasrul ladhi amma shine ma'anar tafsir ta'arifin sa zai zo la ila akhiri hmm. wa amma al-majaz shi ko al-majaz taqaddama al-kalam alayhi hmm. to al-zance ya riga ya gabata a kansa wai ta kila kawai wannan zamu sai mu hakura da bidaya hmm. na'am wa amma lil shi ko ibmar ita ce dalalatul iktida da ta gabata dama haka muka ce fi a cikin fadinsa an ya dulla lafzun eh, ya gabata inda muka yi dalalatul iktida wato ita ce addalala ala wato dalalatul lafzi ala shay'in law lam yuqaddar lakana al-kalamu ma'iban inda al-uqala shi yasi dalalatul ittida dole take hukunta tana hukunta dalalar da take hukunta abu dole ka kaddara shi domin in ba kaddara shi ba zancen ba zai zamanto yana ba zai zamanto mustaqimi ga wajen masu hankali na'am wa amma an-naql shi ko an-naql shine dauko kalma ya zuwa ga wata ma'ana wa zahir abin da yake zahiri nau'i ne shi ma na majaz majazun naql hmm. domin ba a kusantar iya hankaltar bambanci tsakanin su biyu tsakanin annaql da majaz yanzu shi kansa ka ɗauki ma'anar asad ka ba ma rajulun shuja saboda karina ba naql bane <laughs> to so da ka ne bambanci da za ka ce wannan majaz ne wannan kuma naƙil ne eh? Gayar sa sai dai ka ce kan cewa kullu naƙilin majaz wale ka kullu majazin naƙilin za a iya samun majaz ba tare da naƙil ba ina eh. mutlak ne umum wa khusus mutlak. Hmm. umum khusus mutlak. domin yanzu kaga kamar al majazul aqli kaga babu naql hmm. babu naql kamar ka ce shafar dawa a bari al wato ka ce yaktasibu wato ka ce irtazaka rajulun min tijara irtazaka zaidun min tijaratihi zai ya samu arziki daga kasuwancinsa haga hakikanin da ya samu arziki ba daga Allah bane an yi isnadin al-irtizaz ya zuwa ga tijara to wannan majaz ne eh isna majaz shine wanda ke cewa al-majazul aqli na'am eh ko bara ad-dawa eh na'am bari al-marid min ad-dawa bid-dawa hmm. na'am ka ji sa kama zai sa masu kaulasa nau'un mina shirka <laughs> <laughs> wannan yana daga cikin yana daga cikin abin nan yana daga cikin almajazul aqli an san cewa haƙiƙa wanda yake warkarwa haƙiƙatan Allah ne mm. kamar kuma yanda za a ce ambatar rabi'ul baqla ambatar rabi'ul baqla mm, rabia shi shine ya fitar da tsiri eh, damuna ita ce ta fitar da siri bayan hakikatan Allah ne duk wannan kaga majaz ne amma babu naqal a ciki ba naqal na'am wa amma al-ishtirak shi ku al-ishtirak faqad taqaddama al-kalamu alayhi ah, magana ta gabata akan sa a cikin fadin sa fi ra'ayi laksari wuqu'ul mushtarak cikin ra'ayin mafiya yawan malamai afkuwar samun al-mushtarak al-lafzul mushtarak wato shine an ya yadulla laf an wato ya yadulla lafzi ala aksar min ma'ana ko ko kuma an yadu an tadulla lafzan ala ma'anan wahid shi ma wannan duk ishtirak ne na'am wa amma an-nas na mu'amman nas shi kuma an nas ah, zai zo a cikin faɗin al-mu'allif raf'un li hukmin au bayanu zamani eh, ya zuwa karshen sa to misalin ƙaddamar da taksis kan majaz kamar yadda shi al-mu'allif ya rinjayar da shi da waninsa faɗin Allah ta'ala ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نعم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فهو مخصوص عند الجمهور تو wannan ayar an yi mata tafsisi a wajen jumhurin malamai da wanda yake wato me da ba wanda yake me manta fadan bismillah ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi ay mimman ta'ammada adamu zikir bismillahi amma wanda ya manta shi ayar an yi tafsisin ta an fitar da shi saboda rufi alkalamu an salafin na'am sai a ci naman sai a ciyan kansa. Hmm. wa الشافعي shafi'i ala al-majaz shi ku ash-shafi'i sai ya dauke shi ala al-majaz shi la ta'kulu به lam yuzkar wa anna al-murada bihi ma uhilla bihi li ghayri shi ya dauki abin ba wai ana nufin ambaton sunan bismillah din ba shi abin da yake yace an dauki ma'anar wannan ayar ai uhilla bihi wanda aka ɗaukaka sunan wani Allah wajen yankansa ko kuma ya mutu babu ambaton Allah gaba ɗaya to ka gani shi shafi'i ya ɗauki ayar a babin majas saboda haka kaga wala ta akulu min malam yuzkar ismullahi alaihi wato abinda aka yanka ma gumaka wanda ba ambaci sunan Allah ba saboda haka wannan shine ma'anar ayar don haka annasi shi aslan bai ma shigo ciki ba hmm? annasi da al'amid duk ɗaya ne shi a wajen sa ba ma maganar annasi an fahimta to shi kuma malik ya dauke ta a zahirinta a hakikaninta lam adamu bi krismillahi shine abinda ba a ambaci sunan Allah a kai ba to shi sai aka yi taksisin annasi to sai a kaddamar da hujjan malik akan hujjan malik akan hujjar shafi'i saboda shi malik ya yi itimadi ne akan yin taksis domin a cikin taksis akwai amfani da lafuz da nassoshi guda biyu kowane nassi a aiki da shi a ma'anarsa to shi ko wanda ya yi amfani da majaz ya yi amfani ne da dalala wadda take ta lugha ba dalala wadda take ta nassin shari'a ba to wannan shine zai sa a kaddamar da wanda ya yi taksis bisa wanda ya yi almajaz na'am fa yuqaddamu at-takhsisu 'ala al-majaz 'ala ar-rajih sai a kaddamar da taksis akan almajaz a bisa a bisa magana mai rinjaye to rinjayen wannan rinjayen min wajhain eh, abdamir ha ya uzu na'am rujhanuhu yawa rujhanu takhsis ala al majaz na'am na'am annal lafza yana wanzuwa a cikin sashen haƙiƙa. kamar lafazin mushrikin a cikin faɗinsa uqtulul na kharaja ahlud dhimma sun fita hal abokan gaba yaƙi kuwa su kuma suka yi saura ga shi su sashen mushrikai ne to idan muka ɗauke shi kan cewa wannan taksis ne ba ya fi kusa ga haƙiƙa cewar al an fitar da ahlul dhimma akai takhsisin su to wannan yafi kusa da hakika tunda duk da yake suna nan a mushrikan amma an fitar da su eh wannan tafsis ne kaga ya fi kusa da hakika Tunda da shirka tana nan tare da su na'am dalili na biyu idan waɗansu a afrad waɗansu ɗaiɗaiku suka fita bit taksis ta fuska ta hanyar taksis to lafazin sai ya zamanto ya kunshi sauran waɗanda ba su fita ba ba tare da bukatuwa ya zuwa ga wata karina ba wani dalili ko ba haka ba kamar okutulul mushrikin kaga da aka fitar da ahlul zimma su alharbiyun suna nan a ciki ba tare da sai ka bukaci wata karina ba da za ka ce to me yasa menene ya shigar da su abin ya shigar da su daga farko shine yana nan har yanzu to kun ga yanda karfin taksis yake kenan na'am alqarafi yace waɗannan fuskoki guda biyu ba a samun su in ba a cikin taksis ba yanda zai zamanto wato kusancin lafazi ya zuwa ga hakika bayan taksis shi kuma jaz ai gane sai yake da hakika sannan kuma kasancewar shigar da wanda shi bai shiga cikin taksis ba ya tsaya a cikin cewa lafazin ya kunshe shi baya bukatar wata karina baya bukatar wani karin dalili to wannan ma fuska ce mai karfi malam mai sharhi Allah ya masa afuwa ya ce wannan fuskar ta ƙarshe ya nuna kan cewa lafazi am da aka riga aka cire waɗansu daga cikinsa aka yi masa tafsis haƙiƙa ne a cikin waɗanda suka yi saura bayan tafsis ɗin kamar yadda zai zo tabbatar da wannan zai zo a wajen faɗin mu'allif da ya ce yunma ko mm. wa zaka lil asli wa far'un yunma wannan ana ɗaukaka shi zuwa ga al'asul da kuma far na'am Wa al Majaz ala al imar to mun gama da taqdim at-takhsis ala al-majaz ko to sai kuma taqdim al-majaz ala al-izmar misalin sa qawlu sayyid li abdihi wato sayyidi ubangida ya ce ma baransa bawansa wanda yake ya fi shi yawan shekaru ai baba na ne bawan ya fi shekaru mm. eh, a kan ubangidan sai kuma ya ce masa baba a shi ya fi shi shekaru <laughs> ga shi ya fi sama ya rinka ce masa baba wato kamar wani abin dariya da aka yi akwai lajnatu da'awa fi ifriqiya duk shekara suna shirya taro a saudiya a gayyaci malamai daga afirka suna zuwa malamin din allah ya ji kansu duk shekara sai an gayyace shi yana ciki a to wanda ya kafa lajinar wani cikin cikin yan gidan sarauta ne amir bandar to a shi ya kafa kowa shi ana sumul amir sumul amir to in aka zo da aka zo za a yi taqdim kasan ana in ana kowa yana tashi faɗi sunansa sai ce akhukum fillah sai faɗi sunansa ko to na farko ya tashi ce akhukum fillah kaza to akwai wani malami da ya zo daga ilori dattija ne sai ga wannan amir ne ta za a iya to amir dan uwansa ne a ce akhukum ya ce ma amir akhi fillah sai ce a ah, ibnukum ko an ya tashi to an ya tashi sai ce ibnukum fillah ya ga mutane da da furfura sun haife shi amma suna ce masa ibnukum fillah to wannan shine ainihin majal? eh shine bude hanyar daga ilori yake cikin waɗansu malamai cikin wanda eh nan ilori da aka gayyace shi cikin wanda aka gayyata to shi sai ya ya gana farko da ya ce a hukum filla sai ga aibi dace ba a ce ma amir a hukum a ah, ai amir ya fi karfin a hukum sai ya ce a ah, zai da ya zama ibnu sai ya ce ibnu kun filla <laughs> ya manta da kan cewa abinda ake yi cewa filla na ana nufin al islamiyya eh, ai ba zancen wata bunuwal islamiyya sai dai ukhuwal islamiyya <laughs> eh. fa'innahu domin wannan zai ya daukan fuskar almajaz ta babin itlafin lazim wa iradatul malzum ta yi amfani da kalma akan lazimi amma abinda ake nufi abinda take lizumtawa ai ma'ana an ta'tiq mm, la'anna al-ubuwa yalzamuha al-itqu shar'an na'am li الذي هو أكبر منه سنا أها شيء shi a sayyid din akbaru min al-abd sinnan sai masa yana nufin ai an atiq li anna al-ubuwa yalzamuha al shar'an wato in ya faɗa haka kamar ya yantar da shi kenan eh ya amfani da majalis wajen itlaqul al-itq abinda ke lizimtawa da abinda ake lizimtawa kowanne daga cikinsu dukkaninsu su biyu suna daga cikin alaƙat na almajazul mursal majaz wanda aka sake shi duk majaz ne kamar yadda aka yake tabbatacce a mahallinsa wato a cikin ilimin a cikin ilimin bayan kuma zai iya daukan al ai anta mithlu abi fi shafa'a wa ta'zim ai kai tamkar mahaifina ne wajen tausayi da girmamawa wa yakunu min at-tashbih al-baligh sai zaman zamanto daga cikin at-tashbih al-baligh na'am ba a to barka ji fa'awalar au to a bisa na farko akan wato al-majaz almajaz yautar wa shi ne muallif shine abinda al-muallif ya rinjayar a bisa na biyu kuma ba zai yantu ba waɗansu daga cikin malamai sun rinjayar da asani shine almahalli wakila to hujjan wanda ya rinjayar da majaz akan al'izmar cewa shi al aktar ya fi yawa alƙarafi ya ce yawan abu yana nuni akan rinjayensa hujjar kuma wanda ya rinjayar da al'idmar akan almajaz cewa ita karina wato hujjar da ta wato dalili da ke cikin al'idmar a haɗe yake dare da shi al'idmar ɗin saboda abinda muka gabatar cewa ita karinar dalalatul iqtiba wanda yake shine al'idmar هي توقف الصدق أو الصحة الأقلية أو الشرعية عليه شيني واتو غسكير مغانر كو إنغانشنت أهانكلي كو إنغانشنت أشريعة yana tsayuwa ne akan yin izmar din akan akan ita dalalar kai wannan ku ai shine isa matuka wajen al domin abun ba zai zamanto daidai ba sai da shi saboda kaga sadisi yake kenan saɓanin qarinatul tulmajaz ita da lalace wadda take mai rabuwa da shi kuma a wajensa ba a cikin lafazin take ba Sashen malamai ya ce dukkanin su biyu ne dukkanin su biyun daidai suke saboda bukatuwar kowanne daga cikinsu ya zuwa ga karina kuma wannan magana ce wadda take tana da fuska domin karinar majaz za ta iya kasancewar wato rashin yiwuwar ba da rashin yiwuwar ɗaukanta a fuskar haƙiƙa alhakika ɗin ta zama to mustahila ba zai yi ba hankali ba zai hukunta yiwuwarta ba kamar an ta'abi ai ba zai taba yiwuwa ba ga wanda yake a ka girme shi

yara <laughs> to nan majaz ne ai kaga ai dole sai da karina inda ba dan karina cewa shi shugaba ne a wajen aiki ba a ba za a faɗa ba to kuma wannan karina ce a kasance wasu shugaba a wajen aiki ai ba ta da alaka da lafazin da yi wata abu abu ne wanda yake kharij anil an talaffuz to na abin da suke so su nuna kenan wanda yake muttasil tare da lafazi hmm, ai ya fi karfi bisa wanda yake ba tare da lafazi ba to shine hujjan wanda suka kaddamar da al-idmar ala al-majaz wal istihala la tuqsar la tuqsar an qariyat al-ittiba ita kuwa al-istihala korewar abu ba ta takaituwa akan qarinar dalalatul iqtiba kama huwa zahir kama yadda yake a bayyane yake la taqsuru an al-iqtiba wato ba za ta zamanto wato me." Ta waya ba gabarin da ƙarinar al'istiba saboda al'istihala abu da a ce mustahil ne to wannan abu ne wanda yake yana da kwari kuma yana da alaƙa da shi ainihin lafazin shi ma to misalin kaddamar da al'idmar a kan annakal faɗin malamin hanafiya inna dirhamar riba ila shi wato sisi dirhami na riba idan aka fadar da shi in aka sarayar da shi daga wato cinikin da aka yi wanda riba ta shiga ciki to sauran sauran cinikin ya inganta da aka fitar da abin hannun shi kenan ba za a ce an gusa cinikin na farko ba <laughs> hanafiya kenan eh, in aka riga aka yi duk da yake akwai riba sai a ce to shi kenan a ce an fasa ribar mana ciniki ya zauna ka san ga masu ciniki musamman wanda yake ganin yayi dukan hanci wannan ya fi masa daɗi bisa ce a ɓata cinikin a fara min jadid don aka tashi za a fara min jadid sabon farashi kenan alama ah, hanabila ne suke amfani da wannan ka'idar su ma suna amfani da ita amma sun ce idan ya zamanto annahayu yarjo ila zatil manhiya anhu amma idan kana nahyu yarjo ila wasfihi to wannan ba zai bata akad ba hmm? to kuma wannan ai kaga sifa ne sifar yadda aka yi aqd ba akad din ne asali aka hani a kansa ba abinda aka hana sifa ce ta akad saboda faɗin Allah ta'ala wa harrama riba na'am yana zai iya daukan al'izmar ya tamilu akhdar riba karbar riba kamar yadda abu hanifa ya dauki kalmar ma'anarsa ai abinda Allah ya hana karbar riba da haka da za a shafe shi dirhamin riba sai agadin ya zamanto ya inganta to amma kuma duk da haka ai zai iya daukan annaqal ai naqlan riba allazi huwa lughat huwa lughatan az-ziyada ko kuma daukan shi ar-riba allazi huwa lugha wanda yake lughatun wanda shi lugha ne allazi huwa lughatan ai halin kasancewarsa a lugha az-ziyada az-ziyada shine khabar din huwa din kenan daidai ne inda ka karanta al-jamza ila al-aqd shar'an akan al-aqd a ɗauki shi a yi naƙalin riba ya zuwa ga ma'anar aqd wa harramar riba yi wa harrama aqdar riba sai a fassara a riba da cewa aqduhu aqdur riba sai zaman to ma'anar ta harimar hana shi wato kulla cinikin da ake da kuma wannan sai nuna bacinsa ta kowace fuska ko da ku an cire a shi dirhamun da aka kara wanda yake kaiwa ya zuwa ga haramci mm, shi ne matabar jumhur to shi sai ya kaddamar da al'idmar alan naql na hujjatu to mecece hujjarsa hujjar wanda ya ce ana kaddamar da al'idmar akan an-naql هي سلامة الإضمار من نفس المعنى الأول شيني cewa ita al shi al yana kubuta daga shafewar ma'anar farko da salafin naql sabanin an-naql fa innahu yansahu al-ma'na al domin shi yana shafe ma'ana ta asali ne qala muqayyiduhu afallahu an qala muqayyiduhu me sharhi Allah ya masa afuwa yace ذكر هذه الحجة ya ambaci wannan hujjar taba'an li ghairihi shi al-muallif ya ambaci wannan hujjar taqaddamar da idmar akan an a cikin sharhinsa sa taba'an li ghairihi yana mai bin wannan wala yafa anna hadhihi al-hujja baya buya kuwa cewa ita wannan hujjar taktabi taqdim al-idmar al-majaz tana hukunta ƙaddamar da al ma ala domin shi ai majaz akwai ya kunshi shi majaz a cikinsa akwai shafewar ma'ana ta asali har wa da kuma abin da muka gabata cewa shi an naƙal majaz ne haka muka ce ko? to don haka ka duba ka gani ka ke tsokaci domin kaddamar da majaz akan al da kuma jinkirta an naql anhu daga gare shi tare da kan cewa shi kansa naql ɗin majaz ne ba zai wofinta daga iskali ba hmm. dole akwai iskal tunda kace ce a kaddamar da almajaz alal idmar kuma a jinkirta an naqal to shi kuma kansa naqal din shi kansa majaz ne to kuma kace a kaddamar da idmar akan an naqal? saboda haka kaga kenan ka ce majaz shine a gaba kuma ka kawo shi baya na'am wa misalu taqdimin naqli ala al-ishtirak misalin kaddamar da an naql ala al-ishtirak shine daraja ta hudu kenan lafzul zakat lafazin azzaka idan ana nufin zaka ana nufin juz'in da aka fitar da shi na dukiya zakkar ita kanta kudin shi kansa kudin da aka fitar da shi shine zakka din domin zai iya daukan an dauko shi daga ma'anar asli ne wanda yake ma'anarsa shine wato haɓaka ƙari kuma zai iya ɗaukan ma'anar al-ishtirak tarayya cikin ma'ana tsakaninsa da kuma wato al mukhraj al mukhraj juz'in da ake fitarwa na zakka to sai a sai a dauke shi akan an-naql saboda shi al-ishtirak yana saba wato fahimta ta yaqini an fahimci abin nan yannan ya kunci hatta hujjar ya fahimci hatta hujjar shine kan cewar a kaddamar da da naql ya fi kaddamar da ishtirak saboda ishtirak zai kawo gurbatar ainihin fahimtar ma'ana ta hakika yanzu kamar idan ka ce a in kace ce lafazin zakka mushtarak ne tsakanin wato annama da kuma dukiyar da ake fitarwa ka ce kowanne daga cikinsu haka ne hmm? to akwai lokacin da zai zamanto cewar wace ma'ana za ka ɗauka a hmm, kudake inda aka kawo wa'atu zai iya ɗaukan dai ma'anar aljus mukharraj hmm, al-mukharraj annaba wato ka ɗauke shi da ma'anar shi kansa aikin fitar da zakar aikin shi ita kanta aikin zakar da ma'anar cewar ƙarin dukiyar da ake samu a cikin yin zakar a cikin aikata zakar shi ne ita ce ɗaya daga cikin ma'anar ko kuma shi aljuz mukhraj to a ishtirak sai zama to kan cewa aka amfani da shi ana nufin dukkan kowanne daga cikin ma'anar bil fahmi yaqini saboda a taraddud ko abinda yake zaman tukan cewa ma'anarsa ɗaya ne ya fi abinda yake ma'anarsa yake taraddudi tsakanin wannan ko wannan faɗin mu'allif kuma bayansa akwai an naskhi nasu jara ba'dahun nasu jara likaunihi yuhtatu fihi akthara yana nufin cewa cewa shi istirak ana kaddamar da shi akan martaba ta ƙarshe wanda yake shi ne annaf shafewar hukunci domin shi annaf shafewar hukunci ana ihtiyati a cikinsa a ihtiyati wato ana ɗaukan matakan tsantseni a kansa da mafi yawa saboda tana shi nasu yana mayar da lafazi batilan ya zama ba shi da wani aiki an shafe shi fatakunu muqaddimatuhu akthar to dan haka abubuwan da abubuwan da za a shimfida a gabani kafin a yi nas sun fi yawa ah, haka nan ah, sahibu tanqih yace shine al-qarafi al-qarafi ولم ara من masala لتعارض الاشتراك والنفس ban ga wanda ya kawo misali ba ga wato karan juna tsakanin al da kuma an-nafs wallazi yazhar abin da yake bayyana annahu la yata'atta illa to ba zai yiwu a samu sabani tsakanin al-ishtirak da an ba illa fil mustarakayn mutabaddain hmm, abin da yake bayyana cewa wannan kaddamar da annas akan al-ishtirak baya zuwa illa fil mustarakain al-mutabaddai sai a cikin lafuzza da suke sun yi ishtiraki kuma sun zamanto masu kishin kishin juna qawlihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala salatata quru salatata quru to kaga al-qar'u mushtarak ne ko دوميشي القر القر القر القرء القرء القرء بالفتح الحيض وجمعه أقراء كأفراح وقروء القرء لأنه قرأ مشترك بين السور والحيض domin shi alƙar mushtarak ne sun yi tarayya a cikin ma'ana tsakanin al-tuhur wal haid tsarki da haila kuma su kishe juna ne ko ba ka ba al-haid diddul qar al-haid diddul tuhur kamar yadda an-nasikh wal mansukh su ma suke kishe juna to sai a ɗauki waɗannan masu kishi da juna akan cewa mushtarakai ne akan cewa ishtirak suke ba za a ɗauke su akan nasa ba sai da dalili akan annasa kamar yadda zai zo a wajen mu'allif cewa shi nas dole ne ke da dalili keɓantacce a cikin faɗinsa al'ijma'u wa nasku ala naski wato abubuwan da suke manso shine ijma'i haka za yin nasi akan samuwar annasku tambihun sorry kan mu karasa na'am هذا الذي ذكره المؤلف wannan abin da malam ya ambata na kaddamar da tafsis sannan majaz sannan izmar har ya zuwa ƙarshen magana almarjo wannan baya kore rinjayar da wanda yake ya zo daga baya kuma aka yi rinjaye a kansa a waɗansu surori da wani abin fahimta da yake keɓantarsa a fahimci wani a menene kamar yadda muka imamu suyuti yake faɗa ko menene wa kadi a filin mafuki mai mufawukan au au kuddima وقد يأتي للمفوق ما يجعله موافقا أو قدما مساويا أو قدما وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما abinda yake an fi shi rinjaye zai iya zuwa masa da zai sa shi daidai da abinda ya masa rinjayen kuma a kaddamar da shi to shi ma kamar nan da yake na'am ka tarjihin naql kamar rinjaye da an-naql akan al a cikin fadin wa harrama riba wa nahwi dhalika faɗin mu'allif da ya ce fayali al'idmar Kuwa bin raf'i fa'ilu yali wal maf'ul yali al'idmar majaza al'idmar yana bin al-majaz wani ya haɗa waɗannan masailin a cikin baiti guda biyu ya ce مجاز ومضمر ونقل يليه واشتراك على النفس وكل على ما بعده متقدم وقدم وقدم إيه، وقدم أبداد الجميع ذو الرسخ ذو الرسخ هذا بيت والمعنى Mm. na'am وقال مقيده قال مقيده muqayyiduhu الله عنه من sharhin wannan littafi Allah ya masa afwa yace qawl nazim al-baytayni me wanda wanda ya shirya waɗannan baitoci guda biyu wa qaddama abdan wa qaddama jamii wajihun Eh, yana da fuska in ba a wajen tafsis ba shi dai tafsis ba a gabatar da kishiyarsa a kansa shi ne al'umum bal ana kaddamar da shi a kan al'umum kamar sai ji kamar yadda zai zo alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك